Amém, amor. Amém. Amém, amor. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém.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 آمين يا الله آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين يا مولانا آمين آمين يا مولانا آمين آمين يا مولانا آمين آمين يا مولانا آمين آمين يا مولانا wannan shine kashfin ilbasi lillahi shehu malami wannan malamai ne na larabawan burtaniya suka yi cewa ibrahim ne wannan littafi kowane da irin kokarin da ya yi yana yaban shehu ibrahim da zai wannan shi kuma an yi bayani ne a kai shi wa da su yi wannan mai saƙa shi kai ne mala yura mu sha'aru wanda ba a riskan ainihin fagen shi saboda nishin fagen al'alamatul akhir to shi wanda mai yawan sani kuma shi kadai kuma tauraruwa tauraruwan kuma na arziki shine muhammadu abdulrahmani dan wanda ya yi suluki dan baba na halawi su alawiyawa alawiyawa larabawa ne sharifai masu kusanta da shehu ibrahim cikin su sharifai su sun dauki su halimai ne na shehu ibrahim radiyallahu ta'ala suka zo madinan shehu suka zama hadiman shehu mm. suka narke a cikin harar shehu mm. yana yi bacci ne ya ce me sirru sirri shehi fi madina ba tara hallahu da namu waɗina sirrin shi sirri kuma sirrin nan na shehi a ina yake fi madina ga kina a cikin madina kaula madina kaula na ba tara hallahu da na sai allah ya zaɓan mana wannan madina kuma kinin ta zama wurin da za mu wa atarahu hadiyan laha wa atarahu hadiyan laha innaha nalal muna da dalu yuhu to yana haifan shehu ne a nan Allah sai ya zaɓan ma shehu wannan madina ya zama shi ne a cikinta Inna ha, cewa ita madina din nan nalal muna ta samu abin nema ta dalu yuhu mina kuma tana jawo fuskar abin nema in kana son ka samu abin nema to ka zo madina hmm. sai ya ce me masalin ɗari ka ha ta sil wata sallim arkanu ha wa sha'anin na. tarakna masalin ku ɗari ka ta shiga hanya na wannan madina ta sil za ka kai wuri wata sallim kuma ka miƙa wuya arkanu ha ginshikinta da sha'anu ga sha'anin da na tarakna in aka bari saboda waka ne yake bakin ƙoƙarin shi wajen ganin shi Ibrahim wajen ganin shi Ibrahim wajen ganin da Madina shi Ibrahim inda za a yi فإن زائرا تنل بها مطلبا أو خائفا تجد بها مأمنا فإن زائرا كاغا دكا بزيارة مدينة نام إن كزيرتي مدينة تنل بها مطلبا أبين دكا كي نيما دا مدينة نام فذاك أو خائفا ko matsoro ko mai tsoro ne ta ji dubi ha mu'amina in kai mai tsoro ne ka zo madinan nan to za ka samu aminci ba za ka samu abin da zai baka tsoro ba sai ka samu abin da zai amintar da kai ka samu abin da zai kwantar maka da hankali to haka madinan didan maulaya didan maulaya shekha ibrahim hudal ramin inil ilma lahu didalu ma'ana didalu ibrahim hali shehu ibrahim din dinnan gudalwara shirin mutane ma'ana shi ma'ana al'adar shi ibrahim da hali shi shiryar da talikai ne wani ne kuma bai bar ilimin ba ilimin nan lahu a gare shi didalu na shine ainihin mu namu dabi'a kana nasu lahu ya fi an wa kargada lahul hawa muskina na nafsu zuciya ta girgita lahu a gare shi ma'ana zuciyoyi sun girgita zuwa ga shehu ibrahim ya fi an tun yana tanta wa gargada ga shi kuma shehu ibrahim ya waye gari lahu a gare shi hawa son zuciyar ne son zuciya muskina an kore an kore ta muskina son zuciya an kore ta ba ya da son zuciya yana nan ne da ɗabi'a mai kyau sai ya ce me bi halihi wa malihi qad ishtara min alsunul rusuli jamil sara hmm. bi halihi irin halin nan nasa mai kyau wa malihi da dukiyarsa da masu masu tsarki qad ishtara ya sawo jamilin sana kyakkyawan yabo da ake mishi min alsunul rusuli daga harshen haftuna hmm. daga harshen haftuna duk ga sunan kowa ya bar shekara yake saboda ɗabi'a ta mai kyau da dukiyarsa ya tsawo ainihin yabo kowa na ya bai yau ne alaƙar yabni ala zabi mujin kula wa rabu kai kalla alaihi yabni ala zabi Wa shi ibrahim yana nan yana gina yana gina gidajen da na dawa shi dama abin da aka ce ainihin shi jahilci ana ji ba shi jahilci gida mai hawan hawa sai rusa shi ba na gida mai daraja to jahilci in aka samu ɗan ko jikan da ya zama ya zama jahili ga gidan ɗan ilimi ne ɗan daraja ne to sai rusa wannan gida a shi shi ibrahim tun da shi yana da ilimi to gidan yake ta ɗaukakawa yake ta ƙara hawan hawa da gidan to gini irin na shehu ibrahim karkala da gini irin nashi ya yi karanci ba a ma samu yana ta yi mai shehu ya saka masa da alheri wanda ko adadi da kaila da wani ko adadi da kaila gashi nan wannan mai waka ya ƙara kwararo da wani waka na yabo shehu ibrahim kuma muna mashi godiya أيها الشيخ كعبة adabi arafatul amtari wal aradi ayyuka shehu ya kai wannan shehi ma'ana yana nufin shehu da kai ne ladabi irin na ladabi kai ne ka'aba irin na ladabi kai ne ka'aba irin na tarbiyyar masu ilimi kai arafatul amtari kai ne ma arafa na masu ziyara wal arabi da sauran larabawa hmm. ma'adinin ilimi ma'adinin ilimin da ya sirri marma ainihin za'ina wattulladi ma'adinin ilimi nan ne kai ne wurin ajiyar ilimi kai ne kuma guggugar sirri girma wanda ake nema ma'adin zahiri na ainihin wato kai ne ainihin masu ziyara da suke ziyartar ka wattulladi da 'yan makaranta da masu ziyara da 'yan makaranta duk gasu suna tarwa gare ka su waɗannan masu ziyara suna neman albarka su waɗannan ɗalibai suna neman kuma ilimi ba da sallar rufin jami'i musamman su da gwamnatin su da demosarin marmajaki gudun tawa ba mu kulle hijabi ma'ana kai ne 'ya'yan itaciya na shugabanci mumilin kai ne kuma mai daraja walmadi da kuma kai ne mai girma wani tawa ba mu kulle hijabi kai ne kuma kofin buɗe dukkan wani hijabi duka wani hijabi kai ne za ka bude shi mai musuli ya musuli mai ma'arfa ya ma'arfa mai taraki ya taraki ga kanan kake da kome kake budewa lattu murtaban fi hilafatika shehu wala muzgiya ila murtabi lattu murtaban ba ni da ainihin jayayya ko wani tunani fi hilafatika a cikin halifatika mu a wurinmu da dukkan ne halifa shehu to ba wana ba ni da jayayya wala mu je ila mu kar wanda yake jayayya ma ni ba na kara kuni na zuwa wajen shi oh ni na mi kauya da baki da larabawa ke wannan mata larabawa to ina romu da larabci na romu da larabci kuma mu da larabci ta shehu da ya samu kare za su shehu da ya mana abin da za mu yi alfahari mu ne hausawa shehu ya ce a wani hausawa ke duk masu bin shehu ya rabu sai a ni in a wani hun shehu hmm. hausa muna aji hausawa shehu ya ce farko wanda suka bi shi hausa ne hmm. sai kuma ya shiga faɗin kasa

Mm. guri shi da irin masu cin karar mm. karan wani wanda ya ga kabilun nan duk an jero sun gawa lawa ma duk kabilun ne to amma dai a gulhun hausa kai ba haushe ka taka da karfin ka ba riga ka samu abin da bai samu ba ya ba ba a baya ya ba ba hausa abin da bai samu mm. a gulhun hausa Yes. yes. kowa dalili ko ba hauta da lafiya ba ba kana wani ba ba kana wani gaske ne ya shi ba ba kana wani ba ka abokanin wasa wani a kano na je wajen wani abokina na cikin dubi su titin ko hmm. wannan siyasa ne sai gani kanawa suna bai da ni mu ne sai wannan ba eh ga malami na ne amma daga garin ki hau bayan mu kenan

riga ba ko dan sallah ne ba hmm. ya san ku sallah na dan sallah Allah ya sa ya samu muriya sallah ne ba dan sallah ne sallah ne kilomita 18 tsakanin ta da Zaria hmm. na aka haife shi babansa ya karatu a gidan wajen kakana ku dubi gida gidan hmm. koda ba ya zo ilimi karatu yace za ka yi mulki sai buga kan shi yace za ka yi mulki mulki kenan amma ka ne babban gari daidai na ya zaba garin da ya dace ba ne sai ya shiga karatu hmm. ya sauka gidan liman liman yana karantawa sai ya kuskure a cikin makama hmm. ya dawo ya kuskure a cikin na nahawun nan babban littafin nahawun hmm. wajen bi fa'ala da su da wuce jarida ko kwamna ya ce yau maka sura ainihin fara fahimta da ya kuskure wajen fara ya gyara ya ce a ah, ce ka fi da karatu dolan da ba a wuri na ya zauna shi ni ma na shi da cikin almanza hmm. ba aka samu wata shi da ya kai shi wajen sarki ya rasu shi addu'a aka samu shekara ɗaya da wata uku sai sarki ya rasu guda ko sarauta na ilimi ne hmm. sarauta na ilimi ne sai aka tafi da ba aka je mace a gidan sarauta hmm. ya zama shi ke nan sai karawar da ɗan kusalla ɗan ƙauyen kusalla

sallah ku sallah limancin kona ne da limancin kona ina ne city dan city ko ai ka ji kumburi da ya daga hararar da ina hararar ta kawai laifi ne kanawa muke dai ba ba ai wasa ai wasan mai kyau ne mun dai mallake su har yanzu ba bakarin da ya zo ya samu mai anguwa a zaria ko akwai <laughs>

abinda shi wanda mai waka yake nuna ba shehu ibrahim kai ne kwayan kwaya manyan wanda ya iya tarbiya kuma yake tarbiyar tawa hmm. wa kalilun kaɗan ne minan finnasa a cikin mutane wanda zai zama kwayan kwaya hmm. ne kai kwayan kwaya ne amma da waya a samu cikin mutane wanda zai zama mai wanda zai zama kwayan kwaya hmm. ba kai ne mai kwayan kwaya kai ne kwayan kwaya ga wannan da jin maganar shi to san ya ɗan tsotsi zuma mm. ya ɗan tsotsa eh, bai samu ya sha ya cika cikin shi ba ya eh, cika cikin shi ba zai faɗi wannan ba mm. eh, sai ya koma can wurin an ta mm. kullu min ka kullu min ka kullu ja an ta kullu min ka kullu min ka kullu ja yabba yanzu kama ya sai kara cika wannan ne ba wa Allah

ke ibrahim kai ne mai kumanni da abin da allah ya ce kai ne mai hani da abin da allah ya ce a hana da ilil haƙi kai kuma ne mai kira zuwa ga allah da yin bi ga kuma mai raushin sasanni shehu ba ya da faɗa in ka zo da yadda ka zo haka rabi da kai shigar da kai ka dinga cikin halara mushidu مرشد الذي يريدك sa'ayan fi jihadin kalla ya bi iyabi mu kai ne mai shiryarwa na mai hin da baya ba a hana ba a taba hana muni da tafiya ba wajen zuwa da wajen dawo ba muradin jam'u hadirun ga'ib muttatiru hmm. zahirun musibu sawabi kai shehu kai kadai ne kai ne kuma taro kai ne kana kai ne ba ka nan kuma kai ne mai sutura kai ne sutura da mm. ka bayyane kai mm. ne mai samar kai ne mai samar da abu mai kyau ne mm. dole abu mai kyau kai ne mai samar sai kuma yi zama cewa shi ne abu a kuma shi ya bilmahutu wal mattali ina roƙon Allah ya kare mana kai a wannan zamanin kai ne mafaka da mafi ga mai tsoro wal mattabi da mai firgiti hmm. Allah Allah bila za wa hali ina roƙon Allah fil a cikin ƙarshe ya zama dai mun sake karuwa a cikin ƙarshe idan mun samu saduwa da ba da za bayan wannan wasu ma'a da kuma an kyakkyawan makoma والصلاة من الإله على خير البرايا والآل والأصحاب إلى على كييا حديث صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إلى إلى wani la'an hakikar ta sirrin ma'ana wa ma'adin da wasu agawasu wal akadami wajen yana ƙara jijjiga shehu hmm. yana ƙara jinjina ma shehu hmm. ya yi wancan salati ya gama ya dawo kuma yana jinjina ma shehu yace wa gwarila da kuma yarda da kuma yarda na Allah ma'ana an hakikar sirrin kuma hakikanin na sirri ma'ana ma'anansa shehu ibrahim kai ne mai a gawa su madadi kai ne mai a kada mm. wannan larabawa suna ta ya gode ga mai wannan littafi mm. shi ne shi su ya koro ya wanda suka yi mashi mm. larabawa shehu ya ce mai ga kuma sai na ce ya lula ko haula ya kaga waɗannan waɗannan da suka yi manya bodin nan kum shayar islam su ne ke shekarun su ne mm. wadda jihar ɗarika tana su ne magajin ɗarikar na tijjaniya mm. amma a damu ya duk wanda suke ba su ba to yaran su ne mm. duk wanda suke ba su to yaran su ne ana jin karatun ba duk wanda suke ba su din ba bishe ku ne to yaran su ne <coughs> shehuna yake waɗannan shehunai dukkan sun tabbatar da samun wannan faila a hannun shehu tijjani hmm. ma'ana shi shehu rahim ne ana ji ba hmm. shi shehu rahim waɗannan sun yadda da wannan faila tana nan a hannun shehu ibrahim hmm. ibn jami'i ibn fardul jami'i إمام الأكاديمي شيخ المشايخ قلب الأقران جميع هذا الموضوع مبارك wanda ya tattaro wannan kasi ya tattara shi guri guda su ne ke wannan gari shi ya nuna nan tawari'u ne hmm. tawari'un nan ne ba zan iya yes ya tawari'un ne man yawa ni kuma sai in ce to ya yadda ni na yadda da tawari'un naka amma ni zan fasa taka شير المشايخ بدو الأحباب غوث الأحواس قبض الأفراد إمام الكل رئيس الجميع أنا da ne kuma da saboda haka shi shiru ya yi tawali'u ne na ya ba su ne musulunci su ne mazajen ɗariƙar lalla na wanda ba su ba yaransu ne su sun tabbatar da wannan faila da ta tashi ita ne tana hannu mai tattara wannan littafi shi ne shi ba a yi da lisanin sai ga lisani na sai ga harce na yana harce na na wani hali yana son ya rera waka harce na hali ma'ana yana son ya rera waka to rera nan da za ka yi yau me kace ma kuntu ahalan wa kuma ra'auni ahalan da to ahalan mm. ma kuntu ahalan ba ne ke da abun ba ana ji ba ba ma kuntu ahalan ba ne ke da abin ba ko kuma ra'auni a sai zuwa gani ke da abin mm. to tunda sun gani ke da abin da zalika fa ta'ala sai na zama ne da abin ke eh, to ai ni ne ta mm. kwanta da yawa ya to haula kaga nan nan wannan a hannun su ta ba hannuna ba hmm. wasu duru aikin su ko ba aiki ne na Allah aiki ne na saboda Allah hmm. aiki ne na saboda annabi Allah hmm. aiki ne na saboda shewa hmm. ba su da wani aiki sai wannan to wa'in nan mutane shehu tijjani ya riga ya nutsar da su isa garkar shehu tijjani ya riga ya nasu isa giraki isa giraki kuma na gaba daya

ƙarshen dare mm. da gefen dare suna raya shi da zikirin Allah da salati ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su mai girma shine tsani wanda yake mai daraja to saboda haka ba su da wani aiki sai wannan ga irin bayanin ne yake da ke kuma yake yi akan wajen bayan Allah da suka zo suka sallama mafi suka bi shi suka yi da shi ne shugabannin duniya ba shugabannin duniya ta ba a sunan ta da bin sunnonin annabi muhammadu wa alaƙihi da dabi'un wa asarihi da gurarun wa adabihi da dazuzuwarsa da ma'ana har irabu ahalul gablati na to to ga dai shehu nan yana bayani nan bayan Allah duk wani na Allah za ka ji ana yabansa a'a za ka ji ana zaginsa duk wani mafi Allah wanda Allah ya yarda da shi in dai haka samu alsa Allah sa Allah ya yarda da kai to za ka ji ana yi da kai za ka ji ana zaginka za ka ji ana bata ka inda ma ba san da kai ba za ka ji an je an kai maganar kamar da daɗi in dai ka samu na in dai ka samu Allah waɗannan su waɗanda suka rafkana ne sai suke zagin wa'annan bayan ba su yabe su ba sai ba ta su amma ba su da wani jagora wanda za su sai sun rike amma ko ga su wajen dariƙar tijjaniya ne kan tijjaniya ne amma kuma ke wannan tijaniya suke zagi suke bata su suke wulakanta su suke maganganu marasa daɗi a kan su sai ibrahim ya ce laisa lahu min tijjaniya ba su da komai akan tijjaniya

da suke yi kenan ba ta ba da haka sun wuce ne in sun ga mutanen Allah sai suna masu dariya Kuma su ana nuna su ga su da wuri karatu da to ba ai ba su wawa ai sun tsara wai shegi ne wasu wai shegi sun da ke shi a eh. sun wuce kuna Allah ya Allah ya da ya hmm. da suna da riya in dai na Allah ne kai hakuri ko kai hakuri ko ka kai hakuri to za a turo maka masu zafi waye turo su ya turo su ne zama bayan su zama bayan shi ya turo su ne kada su zama bayan Allah su zama bayan ka hmm. ya za su zama bayan sun yi sallah ya kwace ya ba hmm. da sun hmm. sun yi azumi ya kwace ladan ya ba da sun sun yi sadaka ya kwace ladan ya ba da Allah ya ba ta yana kwacewa yana ka da inda ji ba a cewa ai sai ya ji ne sai ya ji ne ya yi da kaza kaza ban ji haka zai ji kaza da kai shi na fi shirin ne ba na so yes ba da jin motsi fa yes na fa ji shi ba da bin ana motsa a kan jiki ne a tarbe da kudu a tarbe da arewa a tarbe ba ta ibada ta ibada ni ma ina yi ba ta

Mm. sai ga kinan suna dariya suna ma mutanen kirki dariya ba ko da kamar shayari wannan mai waka din nan to ni ma zan faɗi kamar yadda ya fara wannan mai waka din ce kawai eh? za a yi za a yara tsari da kudu mata wa tsirar kasa bin ta haɓar baki ai wato shi ainihin marowaci in yi rowan nan bai sani ba ya zai koma shi marowaci gobe da kasa shi ainihin tsuntsu ne yana tashi za ka sama shi a kadanda da kai duk ba haɓa da baki yana son ya tashi yin baki ba zai iya ba eh kubuce da zai tashi an daddafi to ya zai tashi to kai mai zagi ka samu lada an kwace kubuce na ka Amin. وقال تعالى الشمس أنت صغيرة وقال الرجال البدر دوريك آكل آكل sannan kuma wani kwatanke ne wanda malamin Ibrahim yake mana da za mu rika ganewa wa kala ana jin sararin nan sarari

inda sai ya ce ma rana ki ne ma ya katsarwa wace ki ba ke da girma ita rana sarari yake magana da rana ki ce ma ya katsarwa wace ba ke da girma ko kala da jaluhun dare sai ya ce ma wata a shi ki ma hasken naki mai bacewa ne ina hasken wata ne ba ya bace ba cin wujen ku ta zage ba ya ba wani kwatance na ake yi da masu yi da bayan Allah da masu zage maza ne mata ne tsofaffi ne suwa ne shi kai kai mu ba mu goma da kai mu tafiya muke yi da ta jifa da dutse mun kai wuri da ko kai jifa ba zai kai ga jifa ba ma za mu san kai jifa ba za ki ba ba za mu san kai ba ni da kuma ba za mu san kai mun riga mun kai wurin da ba ma hatan mun riga mun tafi duk abin da za ka yi ba zai kai wajen mu ba hmm? yanzu fito wanda na yi a maulidin nan ya kuka gani hmm. kai bana aiki muni Yes. idan muka je majalisi ne ga in zo sai ranar sai ya

daga zaki a tsakanin awaki mai za ya fito da zai ba da ta

Kuli mai nishaɗi ne shi tafiya da shi akwai daɗi amma ba in ka iya. Wanda ta an fito waje to kauce ba, bai fa gani kuma. Wallahi haka yi, da fa an fito waje kauce ko domin mun iya, ya bayan na daga abin da ya yi. Manan da ya yi da

muna kano ne tare da shi sai ga 'ya'yan kannan sunusi sarkin kano sunusi kannan shi wasu sun zo daga amerika wasu daga london sun yi shehu na kano sun yi shehu ya dube na waye kuma a zaku yake da kallon da yamma mai yake in fasar ta shi kudi fa shehu ya ce mahaifinku ya yi maku wasiki da shehu ibrahim mm. ya zo kano ji labarin shiga cikin kullo gaya musu da yes da ni ba aure ya wani wasu zama karama mutum da yawa ya kun yadda karatu ne karatu ne hmm. karatu ne da yawo ya mota jami'a إن الحياة ذميمة ونفس جدي إن دهرك هازل ويا مسياك مكوى تبني سوق تبني إن الحياة كاغر أيوة ذميمة تبني نظري يا نفس يا كي أينهم زكيا جدي في الكوكري إن دهرك هازل أي زمن إن ناكي مسياك بايا دكري إن بيا روحي Yes.